hamas ta karbi sabon daftarin tsagaita buɗe wuta kotu ta yanke wa tsohon firaministan pakistan imran khan hukuncin ɗauri nijar da burkina faso sun mika takardar ficewa daga ecowas a hukumance wani ɗan legen asirin isra'ila da ya shigar burtu a matsayin likita ya buɗe wuta ga wasu mayakan falastinu uku a asibitin ibn sina da ke birnin janin a gabar yamma da kogin jordan wannan ne karan farko da isra'ila ta kai irin wannan hari a kusan shekaru takwas wani mai ɗaukar hoton kamfanin dallancin labaran faransa na afp ya wallafa hotunan wasu dandazon mutane na kallon gawarwakin mutanen uku ma'aikatan tsaron isra'ila ta sanar da cewa sojojinta sun shiga asibitin na wato asibitin a kokarin isra'ila na murkushe mayakan hamas da ke boye a asibitin harmada waɗanda ke sansanin 'yan gudun hijira da ke kusa da asibitin na janin ma'aikatar lafiyar falastinawa a martanin da ta mayar ta ce isra'ila ta keta duk wata yarjejeniyar ƙasa da ƙasa ta kara asibitoci da cibiyoyin lafiya shugaban kungiyar hamas ismaila haniya ya bayyana cewa ya karɓi sabon daftarin bukatar yarjejeniyar tsagai ta buɗe wuta bayan tattaunawar paris na ƙasar faransa tare da cewa za su yi nazari kan bukatar haniya ya bayyana cewa zai ziyarci masar a wannan rana domin buɗe sabon babin tattaunawa kan bukatar tsagai ta buɗe wuta shugaban na hamas ya ce babban al'amarin da suka sanya a gaba shine kawo ƙarshen yakin baki ɗaya da tare da buƙatar ficewar sojojin isra'ila daga yankin na gaza Kotun Pakistan ta yanke wa tsohon Firaministan ƙasar Imran Khan hukuncin ɗaurin shekaru goma sakamakon zargin fitar da wasu bayanan sirrin kasar kamar yadda jam'iyyarsa ta PTI ta sanar. Kazalika kotun ta kuma yanke wa mataimakin shugaban jam'iyyar ta Pakistan PTI wato sha Mahmud Quraishi shi ma ɗaurin shekaru goma. Hukuncin kotun na zuwa ne a daidai lokacin da ake shirye-shiryen gudanar da zaɓe a ƙasar ta Pakistan a ranar 8 ga watan Fabrairun shekarar nan da muke ciki. a martanin da ya mayar shugaban jam'iyyar ta pti gohar khan ya ce za su kalubalanci hukuncin a kotun koli khan da Qureshi sun dai musanta zargin fallasa wasu daga cikin bayanan sirrin kasar tun a watan oktoba da ta gabata kotu ta yanke wa imran kan hukuncin daurin shekaru uku bayan samunsa da zargin cin hanci da rashawa a baya wanda daga bisani wata kotu ta wanke shi daga wancan zargi duk da cewa ana kuma tuhumarsa da aikata wasu laifukan na daban tun bayan kawar da gwamnatinsa a wata ƙuri'ar yankar kauna da al'ummar ƙasar ta pakistan suka yi a watan afrilun shekara ta 2022 labarin na zo muku ne daga sashen hausa na dw jamhuriyar nijar da burkina faso sun bi sahun mali wajen mika takardar bukatar ficewa daga ƙungiyar raya tattalin arzikin ƙasashen yammacin afirka ta ecowas a hukumance kamar yadda kamfanin dallancin labarai na reuters ya rawaito wato gasganin wasikar burkina faso da aka sanya hannu tun a 29 ga watan janairun shekarar nan da muke ciki ma'aikatan harkokin waje mali da wato jamhuriyar niger su mika waccan bukata ta ficewa daga ecowas kasashen mali da burkina faso da jamhuriyar niger sun sanar da aniyarsu ta ficewa daga kungiyar ta ecowas a ranar lahadin da ta gabata ta kafar talabijin a wata sanarwar bai daya da suka fitar matakin na kasashen uku ya biyo bayan takun saka da ake tsakani kenan da tsakaninsu da kungiyar ecowas don bayan hambarar da gwamnatocin farar hula a lokuta daban-daban dandazon gamayyar kungiyoyin manoma sun toshe dukkan manyan titunan birnin wato shiga birnin paris da ke kasar faransa a rana ta biyu na gudanar da zanga-zangar wa gwamnati wajen kula da muradun manoma a faɗin ƙasar nan gaba kaɗan a yau ne ake sa ran firaministan ƙasar gabriel atal zai bayyana a zauren majalisar dokokin ƙasar domin fidda matsaya kan muradin manoman ƙasar da hakan ke kasancewa ƙalubale mafi girma da ya riska tun bayan da shugaban faransa emmanuel macron ya sanar da shi a matsayin sabon firaminista minista a ƙasar an kuma wato ana kuma sa ran shugaban na faransa emmanuel macron zai yi tsokaci kan wannan batu a jawaban da zai gabatar a ƙasar sweden a wannan rana manoman kasar faransa sun shiga wato sun shafa mako guda suna gudanar da zanga-zanga tare da toshe dukkan manyan titunan birnin paris da manyan motocin noma da hakan ya haddasa cunkoson ababen hawa a galibin titunan da ke shiga birnin shugaban gamayyar kungiyoyin manoman kasar ano da ruzo ya ce burinsu shine ciyar da al'ummar faransa ba wai su jefa su ga yunwa ba kamar yadda wasu ke zargin hakan To ƙarshen zagaye na farko kenan na labaran duniya gare ka dutsen kura. To madalla a gaida Musa Tijjani Ahmad wanda ya fassara ya karanto labaran daga nan DW. DW harkokin yau. A cikin rahotannin da za ku ji a nan gaba a Kamaru ana zargin 'yan awari masu rajin kafa a ƙasar Ambazoniya da hallaka mutane a wani mummunan hari da aka kai a ƙasar. Za kuma a ji ƙarin bayani kan yadda cutar noma da ke lalata baki da fuska da ƙasusuwa ke zama barazana a ƙasashen Afirka. Akwai shirin lafiya jari da duniya mai yi har ma da wasikun masu sauraro. To amma za mu fara daga tarayyar Najeriya. inda gwamnatin kasar ta Allah wade da fitar kasashen Nijar da Mali da Burkina Faso daga gamayyar wato kasashen ECOWAS. A cikin wani martani mai zafi hukumi a Abuja inda shalkutar ECOWAS ko Sidiyawo take sun nuna rashin jin daɗin inda suka ce har yanzu kofar su a buɗe take ga waɗannan ƙasashe da ke karkashin mulkin soji domin su zo a yi tattaunawar sulhu. Ga dai rahoton da Ubalin Musa ya aiko mana daga Abuja. Cikin wani martani mai zafi da yi, abuja ta yi allah wa rai da aminta kira matakin sojan da ke mulki cikin kasashen na ficewa da kungiyar kasashen ecowas wata sanarwar ma'aikatar harkokin wajen kasar dai ta ce sojan sun yi amfani da kokarin neman falin jinin son rai wajen taki haki iri iri na al'ummar da ke kasashen guda uku najeriya da ke zaman jagorar ecowas dai ta ce sojan sun taki hakkin ciniki da walwala ko bayan damar zaɓe ta shugabannin mulki cikin kasashen guda uku sabo na martanin dai na nuna alamun irin dangantakar da ake shirin gani a nan gaba a tsakani na abuja da kawancin yankin sahel farfesa usman muhammad dai na zama kwarai a cikin siyasar yankin kuma ya ɗora alhakin kikika bisa shugaban tarayyar najeriya da ke nuna alamun koyo bisa harkar diplomasiya duk wannan abin ya fito ne daga gindin ko daga shi chairman din ecowas din wato ahmed bola tinubu wai allah zuga shi aka yi wai allah rashin kwarewa ne na tafiyar da kasashe a karkashin ECOWAS ya ta ba su oda kaman yadda ka san jihohin da ke karkashin Najeriya ko kuma a faranshi ce da ta kira shi kwanan nan ya tafi suna ganawa cikin sirri. Kuma ta ina ake shirin a kai a cikin sabuwar dangantaka da ke zama da kyawu. Akwai kuma tsoron tasirin ta cikin batun tattalin arziki miliyoyin al'ummar yankin. Daukacin kasashen guda uku ne ba su da tekun da suke bukata a cikin harkar ciniki. ciniki a tsakanin tarayyar najeriya da ke jagoranta kasashen ecuador din da yar'ot ta nijar dai alaga misali ya karu daga dala amurka miliyan 25 a shekara ta 2021 ya zuwa dala miliyan 33 a shekara ta 2022 kuma janyewar da na nufin kai karshen hada-hada daman gaske ko da cikin batun na abinci ko kuma makamacin da ke tasiri ga makoma al'ummar yankin ya ce wa aliyu da na zaman ƙorar bisa tattalin arzikin tarayyar najeriya kusan kashi 40 na tattalin arzikin afirka ta yamma 'yan Najeriya ke gudanar da shi a duk tunanin da ake 'yan kasuwanmu kala-kala da ke irin safar waɗannan za su iya shiga su fita su tabbatar da cewa sun samar da waɗannan a cikin yankin da ake kasuwanci ta kuma yanayin da su ƙasashen duka biyu ba za su ji daɗin yanayin ba. in har al'ummacin ƙasashen na iya kawai kaucewa hukuma a cikin neman sauƙi na rayuwa da makoma. akwai kuma tsoron sabon takaddama na iya shafar ginshikin na gamayyar da ke tasiri a ɗaukacin na ƙasashen a shekaru hamsin na haɗewa wuri guda farfesa tukur abdullahi na sharhi bisa mulki da ma ci gaban al'umma kuma ya ce ɓangarorin da ke nuna alamun naɗa hannun riga cikin faɗan da ba shi da riba na neman jefa ɗaukacin al'umma ta ƙasashen a cikin halin tasko. rayuwa na zamani ya cuɗa ni in cuɗe ka ne idan najeriya ko sauran ƙasashe suka bi ɗaukan matakai na ƙuntatawa su ma ƙasar nijar suna da damar su ɗauki matakai ai akwai fahimta da ke tsakanin Najeriya da Nijar misali akan abin da ya shafi ruwan da yake na kogin kwara suna da matakan da za su iya ɗauka wanda zai yi ma Najeriya illa ba a fatan haka. Yan kwanaki da kila mawatan da ke tafade na shirin ƙara fitowa fili da makon yankin da ke neman zama filin dagar rikicin da ke tsakanin yammacin duniya da ƙasashe na gabas. Ubala Musa, DW Hausa daga Abuja a Najeriya. To idan muka je jamhuriyar ta Nijar hukumomin mulkin sojin ƙasar sun kori wasu sojojin da na samar da zaman lafiya ta kungiyar tarayyar turai a sahel wato Ikab sahel da ma shugabar kungiyar daga kasar wannan na zuwa ne lokacin da ya rage sama da watanni hudu wa'adin da hukumomin suka baiwa rundunar ficewa daga cikin kasar ya cika kazalika gwamnatin kasar ta nijar ta kori babban wakilin hukumar kula da samar da abinci ta majalisar ɗinkin duniya wato fam a kasar wakilin ma'ayamai gazali abdu tasawa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 yadda daga nata bangare kungiyar tare turai ta nuna rashin jin daɗin a game da matakin mahukuntan ƙasar ta Nijar na korar shugaban rundunar ta ekam Sahel wannan kuwa duk da cewa wa'adin watanni shidda na kammala ficewar rundunar da doka ta tanada bai kai ga cika ba. Gazali Abdi Tasawa, DW Hausa daga Yamai a jamhuriyar Nijar. Waɗannan rahotanni suna zuwa muku ne daga nan birnin Bon na tarayyar Jamus kada a manta ana tare da mu kai tsaye a shafinmu na intanet dw.com/hausa da facebook dw hausa har ma da tashar mu ta youtube a dw hausa har da kuma wato akwatunan rediyo nan gaba a cikin shirin zamu je kasar kamaru sannan mu duba cutar noma da ke barazana a afirka ni ne zaharaddin dutsen kura ƙasar Kamaru wasu da ake kyautata zaton 'yan awaren yankin renon Ingilishi ne sun kashe mutane da dama tare da kuma ƙona motoci kurmus. Sakamakon rashin mutunta matakin hana fita kowace ranar litinin da suka sanya al'ummar buya da ke a kudu maso yammacin ƙasar. Wakilinmu Zakari Sadu na ɗauke da ƙarin bayani daga birnin Duwala. da misalin karfe taran daren jiya litinin ne aka ji harbe-harben bindiga inda wasu mutane waɗanda ba a san ko su wane ne ba dauke da makamai suka buɗewa mutane wuta tare da kashe akalla mutum biyar da kuma jikkata da dama daga bisani suka bankama motoci uku wuta a buya headquarter kudu maso yammacin kamaru wani da ya bukace na saka yi sunansa ya shaida wa dw cewa yan bindigan sun kai hari ne sakamakon rashin mutunta dokar hana fita da suka sanya wa jama'a a yankin kudu maso yammacin kamaru kowace ranar litinin uh, a gaskiya uh, wannan al'amarin da ya faru ya yi matukar tamiri da hankali uh, duba da halin da yan awada suka kai wanda ya kashe mutane da dama sun kuma jikata wasu tare da kona motoci uku kurmus kusan shekara guda kenan ba a kai irin wannan hari abu ya ba ƙarshen harin da yan bindiga suka kai sun kashe ɗalibai kusan bakwai kafin wannan harin sun aika saƙon gargaɗi ga waɗanda ba sa mutunta dokar hana fita na kowace ranar litinin da ake kira da turancin ingilishi gostam gaskiya zai yi mana wuya mu bi dokar da suka tilasta mana da yi mata biyayya a kodayaushe dole mu ci gaba da kasuwanci dalilin da ya sa kenan muke kira ga gwamnatin kasar da su baiwa al'umma kariya wajen tsare lafiyar mu uh, sai dai kawo yanzu babu wata kungiya da ta dauke alhakin kai harin ba karan farko bane kuma da 'yan awarin ke kashe mutane sakamakon rashin mutunta matakan da suka sanya wa al'umma a yan kwanakin nan da sun kashe mutane kimanin ashirin a garin manfe da ke kudu maso yamma yayin da suke tsaka da bacci suka bankama wa gidajensu wuta cikin dare tare da kona su kurmus wanda suka nemi tserewa kuma suka harbe su har lahira lamarin da ya tada hankalin kungiyoyin fararen hula wanda suka yi kira ga gwamnatin kamaru da ta yi ƙoƙarin kawo ƙarshe kashe-kashe mutane wanda ba su san hawa ba su san sauka ba to sai dai gwamnati ta lashe takobin yaƙi da 'yan bindigan mudin ba su ajiye makamai ba sun rungumi zaman lafiya hakan ya sa na tuntuɓi zizel guinta yar siyasa ƙarƙashin tutar social democratic front wacce ta ce kowa na son zaman lafiya babu mai son tashin hankali a wannan ƙasa ina so na gaya musu cewa kowa na son zaman lafiya ba mai ƙaunar tashin hankali a wannan ƙasa na san cewa mu 'yan kamaru ne kuma muna so mu rayu cikin kwanciyar hankali yan aware sashe na ingilishi da na ci gaba da cin karensu babu babbaka duk da kokarin sojojin kasar ke yi na kare al'umma kawo yanzu fargaba na ci gaba da mamaye zukata mazauna yankunan kimanin mutane miliyan ɗaya da rabi ne suka yi gudun hijira sakamakon tashe-tashen hankula tsakanin gwamnatin kasar da yan aware kuma sama da dubu shida sun rasa rayukansu tun mafarin rikicin a shekarar da goma sha bakwai, zakari sadu dw sashen hausa daga duwala kamaru To Allah kyauta. A yau talatin ga watan Janairu ne ƙasashe ke raya ranar da wato da duniya take bikin cututtuka da ake yawan samu a ƙasashe da ke da yanayi mai zafi. Wannan na zuwa ne a daidai lokacin da cutar noma da ke lalata baki da fuska da ƙasusuwa ke daɗa yaɗuwa a Afirka. Har yanzu masu kamuwa da cutar na mutuwa cikin ƙanƙanin lokaci ba tare da magani ba idan ba a ɗauki matakan gaggawa ba. Muhammad Awal Balarabi ya haɗa mana rahoto akan wannan batu. Cutar noma na farawa ne da kumburi kafin ta bazu ko'ina a fuskar wanda ya kamu da ita, tana shafar leɓe da fuska da hanci. Hasali ma dai yawancin sassan fuska na lalacewa cikin 'yan kwanaki ƙalilan. Duk da cewa noma ba ta yaɗuwa daga mutum zuwa mutum, amma fiye da dubban mutane a Afirka suna kamuwa da ita kowace shekara. Amina, mai shekaru goma sha takwas da haihuwa, na daga cikin waɗanda suka kamu da cutar noma kuma labarin ta wani bangare ne na shirin yaƙi da cutar noma da ƙungiyar agaji ta Medicine Sans Frontier ta shirya. Kuma Amina ta ce ta ji daban a lokacin da ta lura da ciwon. Ina kwance lokacin ina kamar karkanar zazzaɓi, ina jin na hiyar kumbura duka. In sa hannu na hiyar jin in yayi laushi. Ke nake kuka. Ina kuka ina kwance ni ne kada a zaure ko da sa hannu in ji ya tsure. Masu bincike kan cutar noma sun nuna da cewa rashin abinci mai gina jiki da rashin tsaftar baki ne suke raunata tsarin garkuwar jiki wanda ke sa ƙwayoyin cuta samun wurin zama. Sannan cututtuka da suka hada da kyanda da zazzabin cizon sauro suna tasiri a kan tsarin rigakafi. Amma ba a yi bincike tukuna ba kan ainihin abubuwan da ke haifar da ita da kuma yadda cutar noma ke bayyana da haɓaka ba. A yanzu ma dai an samu 'yar ƙaramar nasara a yaƙi da mummunar cutar ta noma. Hukumar Lafiya ta Duniya ta sanya noma cikin jerin cututtuka da aka yi watsi da su a wurare masu zafi. Wannan zai ba da ƙarin hankalin duniya da kuma albarkatun kuɗi da za a iya sanyawa a fannin bincike da kuma rigakafi. Cutar noma ta yaɗu a ƙasashen Afirka, kuma Najeriya ce ta fi fama da matsalar inda take yaɗuwa a tsakanin yara 'yan ƙasa da shekaru bakwai. Akwai kusan yara dubu ɗari da ashirin kowace shekara da suke kamuwa da noma, kuma kusan kashi casa'in na mutuwa a cikin makonni biyun farko matukar ba shawo kan cutar da antibiotic ba. Yara da ke fama da cutar na tsoron zuwa makaranta saboda wariya da ake nuna musu. Amma a mafi yawancin lokuta iyaye ne ke ɓoye su da nisantar da su daga idanun jama'a. Amma al'amura sun sha bamban a asibitin noma da ke Sokoton Najeriya, in ji ma'aikaciyar jinya 'yar ƙasar Jamus Fabia Kasti ta ƙungiyar agaji ta Medecins Sans Frontières, wacce ta kula da marasa lafiyar noma a tsawon watanni tara. Kinder können rausgehen, sie spielen mit anderen Kindern. Ta ce yaran na iya fita waje, suna wasa da wasu yara, suna dariya. Wani lokacin ma ba ka gane cewa waɗannan yaran sun kamu da cutar noma, amma kuma suka tsira. Masu fama da cutar noma na shafe makonni hudu zuwa shida wajen shan